Studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Wata motar da ke dauke da bakin haure da ta fito daga ta zuwa Libya ta taka wata nakiya a ranar Asabar 27 ga watan Mayu. Mutum biyu suka mutu kana wasu dama suka jikata akwai mu da karin bayani. 'yan jarida goma da suka fito daga yankunan nijar guda shida suke samun horo a yamai tun ranar jiya a tsawon kwanaki biyar kan labarun karya da ke da nasaba da bakun a akwai da karin bayani a cikin filinmu na musamman kuma zai amuje da ku a cse ɗin arleta domin mai da hankali kan au na mata. To madalla yanzu ga labar naku daki-daki. Wata mota da ke dauke da bakin haure da yawancin su mata ne na kunshe da dama da suka fito daga Tanut zuwa Libya. Ta wata na kiya da direban yake kokarin kewaye tashar bincike ta soja da ke madama iyaka da libya mutum biyu suka mutu nan take takwas suka ji rauni da aka su likita bilma kana biyu da suka ji mugun rauni an kai da su a gadas lawal tayara na kungiyar alamfon sahara da ke bilma ya yi wa musa maman karin bayani Akwai wata mota da ta fito daga ta nufi ƙasar Libya. A wajen Madama sai mai motar ya kewaya shingen binciken jami'an tsaro ya taka nakiya. E ba shakka sun kewaya ne inda suka shiga yankin da aka daddasa nakiya. Mata 'yan Najeriya su goma ne. A cikin matan kai biyu suka mutu, takwas aka gazaya da su asibitin Bilma. A cikin mutanen takwas, namiji ɗaya mata bakwai. A yau da safen nan waɗanda suka fi jikata an kai su a asibitin Agadez. Shidda suna na a asibitin Bilma. Sun ƙone da jikinsu mafi yawansu mata ne. Sai iso a ranar Juma'a a gadas gungun mutanen da aka koro daga Algeria da aka kiyasta yawan su fiye da 600 da suka hada da mata da maza da yara bayan bincike kananan yara ɗari da bakwai ne aka kai cibiyar kula da yara ƙarin hasken suleiman isaka na ma'aikatar kare yara a cikin rahoton anise karim An kawo mana yara ƙanana 700 a nan cibiyar ɗaukar tsawainiyar karkata su inda ya dace. A cikinsu mafi ƙaramtar shekaru ɗan shekara biyar ne, mafi shekaru kuma ɗan shekara goma sha biyar zuwa sha shida. Akwai ƙananan yara biyu 'yan asalin Najeriya da za a kaiwa a harabar OEM don a maida su garinsu. Yara ne da suka iso cikin wani yanayin da ake tsananin zahi a lokutan bayan nan a cikin jihar Agades. Babu babu wanda ya rasu. A cikin yaran mun samu wasu da ke da rashin lafiya ga fatar jikinsu. Wannan ya danganta ne da rashin tsabtar da ke gare su. Akwai masu ciwon kai. Mun shaidar da su ga jujin yara don ya bayar da takardar mayar da su hannun iyalansu. Tun ranar Litinin dai yaran duka sun amfana da abun da muke ce ma tallafin komawa ga iyali tare da rakiyar ma'aikatan tallafawa ga zamantakewa. Duk nous appelons au retour en famille accompagné de travailleurs sociaux. Sidika Abba ɗan jaridar Nijar mai fashin baki kan al'amuran tsaro a yankin Sahel da kuma shiyar tafkin Chadi ya shiga gungun bincike kan tarihi na Afirka na Girha da ke jami'ar Quebec. Bisa shafinsa na Twitter, Sidika Abba ya nuna cewa shiga gungun na da nasaba da ayyukan kimiyyarsa da kuma nazarce-nazarcen da yake rubutawa. Wani taron karawa juna sani na kwanaki biyar zuwa ga 'yan jarida goma na yankunan Nijar shida na gudana a Yamai tsakanin ranar jiya Litinin zuwa Juma'a mai zuwa. Wannan kuma cikin tsarin shirin aiwatarwa na gwaji da aka kira tattaunawa kan bakuncin haure da kuma kawar da labarun karya bisa bakuncin haure Abdulrazak Idrisa mai bada horo a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. Jimillar 'yan jarida 20 masu rubutun jawabin da ke yawo, fact-checking kafar labari biyar cikin yankin ƙasa, Difa, Agadas, Zandar, Doso da maradi. biyar na babban birnin ƙasa Yame. Kowace kafar labari mutum biyu, guda na bibiyar ka'idar aiki bisa bakuncin habre. Na biyu samun horo bisa tabbatarwar labari bisa rubutun jawabi kan bakuncin haure. da ake jira ga mahalarta canza gabatarwar jawabi kan bakuncin habre bisa kafofin labari. dabarunmu don ko an ɗau wata aƙidar wadda ba a maganta kan lamarin sai an ji mahukunta sun yi maganar ko kuma ƙungiyoyin da ke gadangadan kan lamarin sun ɗuma a kai kafofin labaru ba su yi tunanin girkin hanyar magantawa ba ta su ta kansu shi ko jawabin sai an san ababuwan shiga da fita kan ma'udin su yi wata gabatarwa daban amma bisa labari tabbatacce Uwayen yara da ke sansanin 'yan gudun hijira na Minisurwa na kokawa kan cin zarafi da sauran abubuwan tozartawa bisa ɗiyansu. Dalilin kenan suka shirya wani kamfan wayar da kai a sansanin ga uwayen mata na waɗannan yara suna kira da ɗauki matakan kula da ɗiyan nasu gana Usman shugabar kwamitin kare sansanin tudun wada a cikin rahoton mamman Idrisa. eh gaskiya matsalan nan tana damun mu bata yara kanana ya tada mana hankali sosai mu da kanmu za mu tashi mu tsaya a kan faɗakar da iyayen yara muna da yara ko nan wanda suka samu irin wannan matsala amma dai an samu an gani an kama wanda yayi wannan abu nan akwai yan kariya wanda aka sa da kuma bulamomin mu duka wanda in irin wannan matsala ya samu za mu kira in dai mun ji faɗa ma manyan mu su faɗa ma yan gaba kiran da muke yi ya kamata mutum ya san inda yaron shi ya tafi mutum ya daina aikin yaron sa inda yake ke da nisa inda baka san yaron ga ina yake tafiya waye ne yake haduwa da shi kenan shine kiran da muke yi iyayen yara muna faɗakar da su su bar wannan abubuwan da suke yi su kama ma yaran su su zama nagari albarkacin ranar ƙasa ta mata Nijar da aka yi bikinta uku ga watan Mayu matan Ningimi sun fito a ranar jiya domin nuna jin daɗin su wasu daga cikin sun bayyana ci gaban da aka samu idan aka kwatanta da shekarun da suka shuɗe a Ningimi. Jallo da Faji mata biyu jagorori a cikin rahoton Abdullahi Maina. yanzu mata suna da yancin su suna sa duk abin da ake ana gwagwarmaya da mata a ciki in ma wajen taro aka ta yi su masu abasu a ce to kowa ya tashi hudar ra'ayin shi kenan yanzu ba kamar da bane suna magana a cikin taro kana hudin duk problem inda ka kana da kana hudin shi surtu ma wajen bangaren cin zarafi yi mafi yawa a cin zarafin mata kenan dole ne wanga bangaren dole za a ce ma mata in suna da magana bisa kan cin zarafin mata su yi magana in na kawo gyara ne ma ana ɗauka shawarwarin mata a ka gyara saboda mata su ne uwaye ni dai a gani na yanzu da da ba ɗaya ba ne tunda yanzu mata sun samu incin kansu suna magana yadda suka ga dama yanzu kamar aka tara jama'a aka yi niyyar yin wani abu mata suna ba da ra'ayinsu an darajanta mu a da maza su suke yanke shawara amma yanzu duk abin da za su yi suna sa mata ciki mata su ba da ra'ayinsu Farkon makon da ya gabata zaman taro karo na uku na shari'a na ci gaba a kotun shari'a birnin Zandar a batutuwa 32 ne aka rubuta da suka shafi waɗanda ake tuhuma 47 da kisa biyu. wakilin mu Aliketa ya hiranta da shugaban wato kotun Zandar Malam Bubakar Muhammadu. Banban da zaman shari'a na watan Janairu a wanga zaman kes lamuran sun danganci ne da bugu da makami har a kai ga mutuwa musamman bugawa da kulki yuka taɓarya takobi adda su ne aika-aikan da koti za ta shari'a kansu kes goma sha biyar ke akwai na bugu a kashe mutum kes ɗin fyaɗe tara shidda akan yara ƙasa ga shekara goma sha uku kes uku na sata kes biyu na kishin gilla kes biyu na a a kashe kusan tsakanin mutum talatin da biyu zuwa arba'in da bakwai ake tuhuma a cikinsu akwai mace uku biyu sun mutu kamin zaman waga shari'a kenan a kansu tunda babu su koti za ta tunkarar kashe shari'a Masu taimakawa bangaren kiwon lafiya na mai sun gudanar da wani aikin shara a nan sai SE ta kumin ɗin waɗannan mutane na shiga tsakanin al'umma da jami'an kiwon lafiya kuma suna taimakawa wajen tsaftace muhalli domin a yi aiki cikin natsuwa. Iliya Bako shugaban kungiyar masu taimakawa na mai a cikin rahoton Isufu Shebu. to dalilin da muka yi wannan shara saboda mu dai a matsayin mu na rele shara duk lokaci zuwa lokaci muna zuwa likita muna yin ta ita dai ita ce babban aiki da wanda muke zuwa na likita muna yi kuma akwai kuma misali wannan sensibilisation wajen waye kai da ake sanya muna zuwa cikin gari muna yi kuma misalin wajen mata su fito su kaya a musu allarai wajen misalin mata su zo likita a yi awo wajen a kula da tsaftace yara muna rubuta yan kwamusu aikin da muke yi lalle mashar na kwanta mu alƙalmin na ɗaga bisa ga aikin da muke yi da shara shi da wannan waye kai da muke yi alhamdulillah ba shi kan shi ba ma har in ya mai da yan su suka suna shi a akan wannan aiki na mu da muke yi. tun yanzu sai mu na musamman Arlita mata na zuwa awo akai-akai a likitar CSE ta kare kimanin mata 200 suke zuwa awo kowane wata a cewar jami'ar CSE din Madan Amina Amadu sai dai kuma bayan awon farko matan suna tsaida zuwa har sai sun aifu mine ne kawo haka kuma mi zai za domin a mai da su zuwa awon amsa tare da Madan Amina Amadu a cikin rahoton gungun Muhammad Dantani. Madam, yaya halartar mata masu juna biyu ta kasance a CSC ɗinku? Mata nawa kuke samu a wata? Awo, muna samun 260 180 a wata. Landi Ovandredi duka muna aiki na awo. Matan da ke zuwa awo suna gane galgadin da kuke musu? Wasu suna ganewa, wasu ba su ganewa. Me da yawa suna ganewa galgadin da muke musu da amanin awo. An mace ta zo awo, dami-dami ake bukata ta yi. Akwai ɗaukar jini ya kamata mace ta yi shi saboda ta san cikin halin da take ciki da halin da ɗan da yake ciki. Tunda akwai ɗaukar jini in ba ta yi shi ba awanta bai zo daidai ba tun wane lokaci mace mai juna biyu ya kamata ta so zuwa awo mace in tana da juna biyu kar ta ce sai ciki ya fito ana so mace in ta samu ciki ta fara zuwa awon farin wata uku saboda akwai ɗaukan jini da ake wannan ɗaukan jini saboda ɗan da kake tare da shi dan a yi mishi rigakafi akwai ciwo na sanyi in ba kai ɗaukan jini ba ba a yi wa a sani kana da shi kuma in ka same shi ba a yi maganin shi ba kana iya aihuwa lokacin aihuwa ka ta yi ba kana iya yin bari kana iya aiho yaro dan kararrami kenan ya yi tamowa tun a cikin ciki akwai iko dan adiba mace ya kwancin danta yake ya bakin ma'aikata yake ko akwai wasu magunguna da kuke baiwa matan akwai na masassarar cizon sauro in da ya fara motsi ana tambayar ta akwai na tsutsa ciki akwai sange da ake basu na rigakafi ba mu so matan mu masu ciki sauro yana cizon su miki hadarin da ke samun mace mai juna biyu idan ta kamu da masassarar cizon sauro cutar masassarar cizon sauro yana sa ka ayi hida lokacin shi bai yi ba ka yi bari ya rage maka jini har ya kai ga rasa rayuwa. Mace to nawa ya kamata ta zo ta yi awon har zuwa aihuwarta. Ka zo wata uku a baka wata uku, ka zo wata shida a ƙara maka wata biyu, ka zo awo wata takwas a ƙara maka wata guda, wata tara a baka sati biyu. In son samu ne ta samu awo hudu zuwa biyar har ta kai ga aihuwa. Akwai matan da ke so mu zuwa awo kuma su daina. Ana samun akwai wasu sai su ce ba su ma zuwa awo shi kuma da za ka yi don saboda lahiyar kace da lahiyar yaranka suna yin haka na wani bisi aihuwa gida aihuwa gida kuma kowa ya san lahani gare ta game da aifuwa a gida ko akwai matakan da aka ɗauka. mai gari da kanshi ya ɗora doka duk wanda ya yarda matar shi ta aihu gida diya aka dora aihuwa gida matsaloli gare ta da yawa matsalolin da muke samu da wanda basu zo ga awo ba shine he an zo an zuba da jini kai ba kai dokan jini ba can balle a san jinin ka wani iri ne lokacin da matsala ta samu sai an auna an gani wani iri ne sannan a nemi mutane wanda suke da irin naka da a ce an san jinin ka wani iri ne in akwai a stock doka ne za a yi kahin dangin ka su zo su bada mata su rika zuwa awo tun wata uku To yana gani duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sidiyo Kalangu. Yanzu bari hada ku da Zainabu Abdu da za ta gabatar muku da labaru da harshen zarunci amma kafin sannan a huta lafiya. Kai Isa, ka kai da wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka, ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa, ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa, ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk jan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da. ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya takunkumin ka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne kuta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar na gode isa da waɗannan shawarwari kada mu bari tsoro da cuta mana mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.